أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu shiga da karatu yau muna sha takwas ga wata na ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna roƙon allah ta'ala ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanya da take madaidaiciya ya ɗauki rayuwarmu yana mai yadda da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da suka dame mu a kasar mu Najeriya Allah ya magance mana kuncin rayuwa da ake ciki na babu Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa wuraren da ake fama da matsala ta tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya waɗanda suke tada hankali daga cikin bandit da kidnappers da terrorists Allah ta'ala ya shirye su ya taɓa zuciyarsu ya saka imani idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka kibo ya kare a kansu Allah ta'ala ya amintar da mu ko da ku ba sa so ba sa bukata muna ƙara kaskantar da da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan wanda ya nufe mu da alheri Allah ya hada shi da alherin duniya da lahira dukkan wanda ya nufe mu da sharri Allah ta'ala ya shirye shi idan ba zai shiru ba Allah ta'ala ya mai da sharrinsa ya kare a kansa muna kara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu ta'ala. a wannan wuni mai albarka Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu duk ibadu da muke yi Allah ta'ala ya amsa su kariya da muke nema Allah ta'ala ya kare mu abinda muke so Allah ya bamu abinda muke gudu Allah ya bamu ikon nisan tassa a duniya a lahira Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare annasar akwai tambayoyi ko bismillah to alayi halin zan fara da bayani akan rasuwa ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da muka rasa shine fadilatu shaykh al-hafiz al-muhaddith hijazi muhammad bin yusuf bunu sharif al-huwaini al-misri wanda aka fi sani da shek abu ishaq al-huwaini muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya masa rahama dan adam ne sa Allah ya karba wurare da ya kuskure a matsayinsa na dan adam muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe masa a jiya bayan mun tashi a karatu muna tashi nake samun labarin rasuwarsa a ƙasar qatar inda yake zaune kamar wata goma sha ɗaya da ya wuce watan shawwal lafiya ina tare da shi a kasadin yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ake ji da su a duniya gaba ɗaya waɗanda suka yi aiki wajen ta hakiki na hadisai eh, matuƙa daga gaske sun ba da juhudi wanda irin manya-manyan malaman hadisi na wannan zamani irin shek muhammad nasir dinin albani shi albani na asali babban hmm. ya yi yabo a kansa a cikin sahiha da wurare kuma da dama mabambanta irin su sheikh su'aibu arnaud su sheikh abdulkadir arnaud duka da suka rayu da shi sun yi yabo a kansa a kasar misira bayan da suwarsa jiya manyan malamai da dama sun yi ta faɗan alkhairansa irin su sheikh mustapha al'adwi su sheikh wahid abdulsalam bali su shek muhammad hassan su shek muhammad hussein yaqub da makamantansu shek muhammad hassan iya ma muhadara jiya qatar aka ba shi labari a tsakiyar muhadarin ya yanke fashe da kuka shak abu ishaq al-kuwaini ga waɗanda suka zauna da shi suka daɗe yana da baiwa da yawa da Allah ta'ala ya masa a rayuwa daga cikin baiwarsa shine Allah ta'ala masa baiwa da haddan qur'ani ba kuma haddan qur'ani ba Allah masa baiwa da iya karanta Kur'ani. idan yana yin karatun siddiq man kai ka dauka kasa daga kunna duka yan ƙasa ɗaya ne kuma sautin su iri ɗaya ne ba tsammani nake cewa kwaikwayo yake yi ba amma sautin su yadda ka san ba kawai mutum ne yake karatu to yana da tilawa da qur'ani kuma ya yi hidima a bangaren hadisi da yawa littattafan da ya rubuta idan za a tara adadin golin ɗin sun fi guda ɗari waɗanda ya rubuta daga cikin muhimman takardunsa waɗanda ya ba wa ƙur'ani kariya ta bangaren aiki akan hadisai akwai kamar tasliyatul kabir fi takharij ahadith tafsir al-Qur'an al-Karim littafi ne mai muhimmanci ta inda ya bi takaddun tafsiri musamman irin na Ibn Kathir da makamantansu ya duba irin Isra'iliyar yadda ake kawowa da basu inganta ba ana fassara Qur'ani da su da wasu hadisai da ifai yayi ta hakikin yana daga cikin abin da ake yaba shi da shi shine cewa jabulus sabr wato shi dutsen hakuri ne a wannan zamani yana da wahala ka ga mutumin da ya shiga jarrabawa sai bayan bai marasa daɗi ya yi haƙuri a kan jarrabawa irinsa ba zai taɓa maka complain ba waɗanda suka zauna da shi suka ce bai taɓa complain duk jarrabawa da ya shiga sai dai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin amma ka ya buɗe baki yana cewa ko rayuwa ta yi kunci ko ba lafiya ya samu jarrabawa da yawa a cikin famulinsa ya samu jarrabawa da a mutuncinsa ya samu jarrabawa da a wurin wulatin am ya samu jarrabawa da a rayuwarsa ya samu jarrabawa da a lafiyarsa in fact ya dade yana fama da ciwon kansa hatta kafa kadai an yanke tuntunan amma wannan bai hana shi yin hidima na addini ba ran da na rabu da shi na karshe a cikin doha likita ya hana shi fita masallaci saboda ba lafiya ana masa wani treatment aka ce akwai keken da yake ciki wani irin kamar mashin yake ciki wannan mashin din ba a so ya sauka a kai don haka ya rika sallah a gida wallahi mutumin nan san da ya tsara da mashin din nasa da komai ake ɗauko shi a mota a kinkimo a kawo shi a cikin masallaci ya yi sallan jabi tukunna a ɗauki mashin ta a saka a mota a mai da shi gida saboda bai bukatan ya zauna a gida ya yi sallah Sheikh Muhammad Nasir rahimullah ran da ya fara ganin sa ya ziyarce shi a Jordan tun yana raye ya ce ni ban taba ganin mutumin da ya kawo mun ziyara da ji farin ciki a raina irin ziyarar da shi ya kawo mini ba jiya hatta jami'atul azhar wadda take jami'a ta farko ko ta biyu a tarihin duniya suna cikin na farko farko da suka fara yin ta'aziyya bisa ga rasuwar wannan baban Allah a kuma ta'aziyya irin ta shi mufti diyarin misriya shekul azhar da makamantansu wannan yake bayyana irin hidima da al'umma kuma waɗanda suka rayu da shi irin su shek mustapha al'adawi sun yi ta magana a kai cewa ba su san shi da wani abu ba alheri ba ba mu taɓa saninsa da wani abu a rayuwar duniya ba in dai ba aikin alheri ba kullum rayuwarsa ta kare ne akan yi wa al'umma da yi wa addini hidima daga cikin abin da zai burge ɗalibin hadisi wurin ta hakikinsa shine bai da gaggawa wajen ta hakikin hadisi yana bin hadisai a hankali a hankali ne Abin da wani mai ta hakiki bai a shekara ɗaya shi sai shekara goma bai kammala ba saboda mai yana bin abu a cikin nutsuwa yana muraji'a, yana muraji'a, yana yi na daga cikin kalamansa na kanta gabanin rasuwar ya ce wallahi Allah ya jarrabe shi da cewa duniyan nan baya sha'awanta kwata-kwata wannan duniya ta fita a raina ba na sha'awanta kwata-kwata ya ce ni dai na san ba ni da wasu ayyuka na kwarai da zan tunkari Allah da shi sai dai kawai na san ina son Allah kuma ina son manzon Allah dalilin wannan son Allah da son annabinsa da nake yi ina roƙon Allah ta'ala ya mu rahama yace iya da yaqini idan a yau zai ga fiyayyen halitta ya kalli fitarsa sau ɗaya. ce, wallahi alladhi la ilaha illa huwa zan ba da iyalaina da ta duka don Allah ya mun baiwa da kallon fiskar fasira to waɗannan su ne irin ɗabi'u nasu sun yi wa al'umma hidima sun yi wa addini hidima sun yi haƙuri a kan rayuwa haƙuri wanda yake kala-kala wanda haƙurin nan ba zai girgu ba matuƙa da gaske sun rubuta takardu da dama sun karantar da almajirai da dama almajiransu ma yanzu manya-manyan malaman hadisi ne a duniya wanda asali karatun qur'ani yake kawai yace yana bin darussan shak Abdul Hamid Kishi Allah ya ji kansa yace amma kawai sai ya samu yace abinda Kishi ya samu shine ba ilimi ba ya samu san addini dan a wancan lokacin a kasar ba a son addini to mu bai karantar da mu ba amma ya fargar da mu ya sa mu so addini mu je mu koyi karatun addini yadda to na fara samun littafin hadisi na fara ya akwai ashe hadisi bai inganta da bai inganta ba yace a nan sai na gane wasu wanda ke karanta na ashe ba su inganta ba har in zo in tunkare shi na ce ga wasu hadisai ba su inganta ba yace daga nan sai na jina da sha'awa da shiga cikin karatun hadisi kawai sai durbuya cikin ilimin hadisi a jarhu wa ta'adil abin da ya shafi asma'ur rijal a je a yi ta tarihin su abu a yi ta hakiki na hadisi wannan bawan Allah yana da alkhairai da dama a yau 18 ga watan Ramadan aka masa sallah a babban masallaci na kasar qatar a cikin sallar ana sallah bai wuce awa ɗaya da ta wuce ba a cikin sabon sallar ma ɗalibansa kawai kuka suke yi kana ji ana sallar wani lokaci ba ka iya jin me ake yi kawai kukansu kake rinka wanda yake bayyana tasirin tuwansu da shi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya yafe masa rasa malamai a cikin al'umma ko a ƙauyukanmu ne ko a ƙananan hukumominmu ne ko a jihohinmu ne ko a ƙasashenmu ne ko a duniya ne babbar asara ce rasa malamai na cikin mafi girman asarar da al'umma ke yi shi yasa fiyayyen halitta a sadiqul masdu yake cewa inna allaha la yaqdiru za a intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وانا حديث إيا بخاري حديث إني نظري cewa Allah bai kwace ilimi a hannun mutane ta hanyar a miƙa hannu a karba sai dai Allah yana kwace ilimi ta ɓangaren ɗaukar rayukan malamai a hadisai da dama ko kuma in ce asar da dama sun tabbatar da cewa idan malami ɗaya ya rasu sama da ƙasa suna kuka na tsawon kwana arba'in bakat alaihi sama'u wal arba'i na sabaha kwana arba'in suke yi kuma a ɗaukar rayukan malamai shine Allah yake gabce ƙasa gabce ka so ɗaukar ran malami ɗaya ƙwata ilimi ne wannan ya sa sa'id ibn musayyib alayhi rahmatullah yace ranar da zaid ibn sabit ya rasu ai mun san zaid ibn sabit shine sakataren jambul qur'an kuma iya cikin manya-manyan sahabbai da suka san qur'ani bayan qur'ani Allah ya musu baiwa da ilimin rabon gado sa'id ibn musayyib ya cikin sayyidus ya yace shakittu janazata zaid ibn sabit na je ni sallar gawa na zai na sabi ranar da ya rasu wannan magana na cikin majma'u zawai a mujalladi na farko shafi na 202 ce mun je sallarsa na zai na sabi aka bar sallah yace jufi na fi qabrihi lokacin da aka binne shi a cikin ƙabarinsa. sai abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu wanda shi ma cikin manya-manyan gwadayen ƙur'ani a zamanin sahabbai waɗannan su ne gangaran na zamanin sahabbai radiyallahu anhu sai juyo sai kalli sahabbai bayan an bunna zai dubu na sabin sai kalli sahabbai da tabi'a da suka kawo saura sai ce man sarrafu an yanzura ila zihabil ilm fa hakaza fa hadha huwa zihabul ilm Ya ce duk wanda yake so ya gane cewa Allah yana kwaci ilimi ko ilimi yana tafiya a bayan ƙasa to wannan abin da muka yi a nan muka ɗauko zai rubuna sabin muka binne to shine ne ilimi a duniya wannan binne shine ilimi ya tafi dukkan wani babban malami ɗaya da ya rasu a kauye ne ko a gari ko a kafa wallahi azim har abada aka yi wasa gurbinsa ba za a miye shi ba Allah yana iya jaddada mutane na kwarai bayan shekara ɗari amma sa'ab jiddan wasu waɗanda suke da baiwa ta musamman su bar duniya kuma ka nan kusa Allah ya cike gurbin su malamai da dama sun rasu a Najeriya da dama tun ma akwai karancin malaman har a yau wani in wani abu ya faru sai kaga wani gurbi da wani ya bari to waɗanda suke rayan haka ne duk wanda ya rasu sai ya bar wani gurbi kuma da kake gani har a yanzu gurbin yana nan mai iya yi wa waɗanda suke bayan masu fi wasu wanda suka wuce amma suna ce ta Allah wannan gurbin sai ya jarabe ku kuna ganin ta gata nan kuma haka ne zai kafa ruwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duba irin manyan malaman da muka rasa a duniya su Sheikh Abdul Aziz bin Abdullahi bin Abdulrahman bin Baz ana bar kirari imamul muttaqin هذا هو ما نكتبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أعداء شيخ محمد ناصر هذا هو ما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا غير الشيخ محمد بن صالح الأثيمين المهيبي التميمي رحمة الله عليه فقيه الأمة هذا هو ما نحسبه wallahu hasibuhu wala nuzaki ala allahi ahada bayan nan akwai da dama da suka da wasu ba su kai su daraja ba wasu sun kai su akwai su da dama irin su Sheikh Abdullahi Abdurrahman Jibril duka manyan malamai ne manya-manyan malamai su shek abdurrazzak afifi duka manyan malamai ne su shek atiyya bin sale manya-manyan malamai ne na duniya duba irin su shek muhammadu amin ashankibi mai abuwa'ul bayan fi izakin qur'ani bin qur'an manya-manyan malamai ne na qur'ani su shek sayyid tsantsawi shekul azhar dukkanin su in ka duba ko da akwai sabanin fahimta da kake da ita wani a cikin su zaka tabbatar ilimin nan Allah ta'ala ya ba su ya sansawi yana cikin wanda suka fara buɗe kulliyatul qur'an a jami'atul islamiyya ga baki da yanta akwai lokacin da ha darasi yake yi a masjidul haram idan yana iya yin darasi yana iya daukan aya guda ɗaya ya ramadan ga baki ne a ta bai ce ta ba a tafsiri dukkanin ramadan akan kan ɗaya zai yi magana har a gama ramadana na zauna gaba gare shi kamar shekara goma sha tara gabanin rasuwarsa a misira idan ka ga yadda yake abu da qur'ani sai ka dauka kamar wani tsigabaru ne ba da gaske ake yi ba amma kuma karantawa akai aka fahimta to waɗannan duka sun rasu wasu wanda ba su kai su ba sun rasu wataƙila ma wasu sun fi su Allah bai ba su shahara irin wannan ba duka sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala rasa malamai asara ce mai girma a cikin al'umma malaman da suke raye Allah ya kara wa ilimin su albarka Allah ya kara wa rayuwar su albarka Allah ya kare su daga sharrin shaidan Allah ta'ala ya dora su akan daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya kara wa almajirancin mu duka albarka waɗanda suke mahaddata qur'ani Allah ya kara wa haddan qur'ani albarka wanda suke karantar da mu hadisai Allah ya kara wa wannan ilimin albarka masu karantar da mu fiqhu Allah ta'ala ya kara masa albarka dukkan masu karantarwa a addini muna roƙon Allah ya kara wa rayuwarsu da iyalansu da ilimin su da lokacin su albarka kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da irin ni'imomin da ya musu a cikin al'umma yawwa Allah ya sa mu amfani amfana duk wanda ya tafi sai ka ga gurbi da ya bari kuma ka kula da wannan ibara duk inda wani malami ya rasu a cikin al'umma sai ka ga wani abin da ya tafi ya bari da yana ciwa mutane su a farya Allah ta ala shi samu wani lafiya ina da saboda lokaci da wannan da ma kawai mu shiga zuwa ga karatu din ko insha Allah in ka gane ayar da za a tashi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وجهه ونفسه يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا رحمة من الله وفضل لم يمتدهم سوء لم يمتدهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يستبشرون بنعمة من الله هكذا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين wannan aya tana da alaka da aya ta baya wanda Allah ta'ala ya bayyana mana falala na shahidai waɗanda suka yi shahada cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadhihi sai kuma yace me wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai yace yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinina wanda Allah inna Allah la ajra al-mu'minina Allah ta'ala bai tauye ladan waɗanda suke mu'minai wannan aya tana da alaka da ayoyi guda biyu na gaba ga ta in mun zo zamu kulla alaka tsakanin su insha Allah Allah ta'ala yace yastabshiru la bi ni'matin min Allah wa fadlin su waɗanda suka yi shahada jiya mun yi bayanin fadalar su cewa shahada ba tana takaituwa ne kawai akan wanda ya rasu a filin daga ba hatta idan mutum ya roki Allah Allah ya sa ya bar duniya yana matsayin shahidi fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare shi yace Allah ta'ala zai kai shi matsayin shahidi ko da akan shimfiɗin sa ya rasu man sa'ala Allah shahadata bisirri ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin sa ya rasu sai mutum ya kwanta a akan gajerar sai zama shahidi hadisin iya cikin sahihu muslim hadithi ne na dubu ɗaya da ɗari tara da tara mafu riga da su waɗannan shahidai bayan Allah ya bayyana mana matsayin su cewa su a duniya ne muke ganin su matattu amma a wurin Allah rayayyu ne wato duk wanda ya shahada a duniya ne kake gaggawa ya mutu amma a wurin Allah rayayye ne ai bi ma'ana abudanukum mayyita wa arwahukum hayya wato jukkunan su sun mutu amma rayukan su ba su mutu ba dan tun a yanzu shahidi a barzakhu ma ransa na cikin aljanna Allah yana sawa da tsuntsaye suna a sha ruwan tsuntsaye da ransu a gidan aljanna kuma saboda ni'ima ta musulunci akwai jama'a da suke kwance ko wata jarraba Allah zai dora musu sun shiga cikin husnul khatima kamar da suka tabbata a hadisai ingantattu da yawa wanda mutum zai rasu ta hanyar amma Allah na iya kai shi matsayin shahidi wanda ya rasu da ciwon ciki yana iya samun wannan daraja da wanda ya rasu a ruwa ina iya samun wannan daraja din wanda ya rasu dalilin gobara ta wuta iya iya samun wannan daraja din wanda ya rasu dalilin ciwon ciki na iya samun wannan daraja wanda tuberculosis na sanadin sa na iya samun wannan daraja mace ta rasu wajen nakuda tana samun wannan daraja a wurin Allah subhanahu wataala wanda ya rasu dan kare rayuwarsa iya samun wannan daraja wanda ya rasu dan kare dukiyarsa iya samun wannan daraja din izinin Allah wanda ya rasu dan kare iyalansa yana iya samun wannan daraja wanda ya rasu a wunin juma'a yana iya samun wannan daraja wanda ya rasu a ainihin daren juma'a yana iya samun wannan daraja wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana iya samun matsayin wannan shahidi din dukkan husnul khatima na iya ba wa mutum sadadin insha Allah ta'ala fadala da Allah yake ba wa shahidi a lahira da samu daga cikin falalarsu a filin kiyama ba a musu hisabi in suka zo filin kiyama kawai sai a kai yan aljanna a kai yan wuta su ce ya rabbana qad hasabta nasa wa tarakna bi ghairi hisabin kamar da muke dogon bayani jiya Allah ya ce qad hasabtukum fid dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u alaykum musibatayn udkhulul janna Allah ya ce ina rantsuwa da izzata da buwayata ba zan hada muku jarrabawa biyu ba a duniya na jarrabe ku a nan lahira ku wuce ku je aljanna ko a duniya ka rubuta jaraba aka ce ba za a yi makin ba ka rike takardar ka tabi an baka e eh, ai rufin asiri ya kai rufin asiri gata ta kai gata amma a duniya tun daga shekara sha biyar ana ta rubuta duk minti dai abin da kai mai kyau da mai muni ka cika littafi warkila wani yanzu littafinsa na lahira ya cika ya kai bolin dubu ɗari saboda kullun cikin magana yake kullun cikin fada ne kullun cikin kulla yake mitin dai sai ka zauna gabanin ka tashi mala'iku sun maka bolin uku duk abin da muke ana rubuta shi ko menene duk kalmar da ta fita a bakin ka ana rubuta ta sai ka je lahira sai a hada takardun ka ga su kamar bolin dubu ɗari a gefen ka ka iya ɗauka kamar tirela guda ɗari suka kawo takardun duk naka ne sai ka zo a ce ba za a bude a maka jaraba ba a ce ka wuce da su ko ka shiga aljanna haba jama'a ai gata ta kai gata Allah ta'ala ka samu a ciki da iyayen mu da malaman mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka mana wannan gata shi yasa Allah yake yastabshiruna bi ni'matin min al-zaji wa fadli suna kaman masu bushara suna masu farin ciki sannan suna yi wa 'yan bayansu bushara da bi ni'imatin minan lahi da ni'ima daga wurin Allah kalmar bushara na daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala yake communicating abu an alheri ga bayin tun a duniya kamar yanzu a ru'ya a saliha ka kwanta yi mafarki ga ka a filin lahira ka zo an ce kai kawai zaka wuce babu hisabi wannan menene bushara ne don ya tabbata a suna ce kansa mafarki wani bangaren annabta ne in ka raba annabta gida 46 mafarki ɗaya ne daga ciki ke sa da haka mafarki ga mutumin kirki yana daga cikin al'amura da ke Allah ta'ala yake isar da wani abu gare shi amma idan ya zama mafarkin ya kama hankali idan yau ka kwanta ka tashi sai ka ce ka gani a mafarki sai a kai annabi ne za mu ce a'a shaidan ne ya zo maka a gare, babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shi yasa mulinai waɗanda suke bayan allah da kwarai waliyai tun a duniya allah ta'ala yana musu bushara a duniya ba sa baki cikin barinta lahira ba sa tsoron zuwa gare ta ne, don suna samun bushara a wurin allah subhanahu wa ta'ala har ma za ka ba mu wani misali a kai ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآيات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم يبقى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم wannan cikin suratu yunus aya ta 62 da 63 da 64 Allah ta'ala yake ce mana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ce me والذين آمنوا وكانوا يتقون muhammad shafi ce lahumul bushra fil hayatid dunya wato bushra din nan ru'ya as-saliha ya shiga ciki kana mumini ka rika mafarkin alheri wallahi bushara Allah ya maka sai Allah kira akwai alaman za ta yi kyau idan fa mutum ya kuskure ya kwanta kawai ya ga wai a cikin mafarki mala'iku sun zo sun daura masa kebul na wuta ana dukansa da dorinar jahannama hmm. wallahi kana farka ka gyara alakar ka da Allah da irin wannan kuma ya zama kaciya gaban in aka je aka ba ta da kyau shi sa idan kai mummuna mafarki ba a so ka gaya kowa zai kai shiru bakin ka alaiku ba a gaya kowa ka gyara alakar ka da Allah na biyu idan ka mafarki a wani bangaren jikinka ne ka canja wani bangare ka kwanta na uku ka rika kwanciya da alwala ka daina kwanciya babu alwala na hudu ka rika yin zikirori da suka tabbata a shari'a gabanin barci irin kulhuwa falon ina da ake tofa a shafa a jiki da makamantansu kuma karka ba wa kowa labari amma mafarki na alheri ka ba wa waɗanda suke ƙaunar ka don Allah labari iyalanka ne yayanka ni fa ga abin da na gani jiya a mafarki amma abin da ake ci yanzu da yake jama'a da yawa rayuwar ba lafiya bane an fi karkata ga duniya mafi yaya mafarkin ya koma na duniya ne wani sai ya mafarkin an bashi mota a yayi mafarkin an bashi mashin wani ya mafarkin wai ya fani a banki a central bank of nigeria babu kowa a wurin wai yana cika kuda ya cika buhu 33 da kuɗi yana cika da kuɗi shi ke nan sai a tashi wai yana tsaki wai ya tuka saura ya tuka na talatin da hudu wai shi abin da yake nan haba jama'a ana mafarki na shiga aljanna mafarki kana da wafi tare da fiyayyen halitta mafarkin ka shi amma yau an koma mafarkin kaza mafarkin kaza wani ma an yare na maka sai baka mai su waya mafarkin ka ba shi kyautar naira dubu ɗari ko <laughs> ya yi mafarki to ka ga ya zama roƙo yake da dabara <laughs> to wannan lahumul bushara fil hayatid duniya maybe bi wanda ya mafarkin aran ma ba shi abun hawa ko aran ma kenan to in ka yi sai ka ga ya bar bayan garin ya ji ko aran ma don haka ya shi nuna bi ni'imatin min Allah suna wannan farin ciki da bushara da ni'ima daga wurin Allah wa fadlin da falala wa anna Allah lalle Allah la yudhi'u baya tawyibi ajral mu'minina la dan mu'minai wa inna Allah la yudhi'u ajral mu'minina a qira'ar wa inna Allah la yudhi'u ajral mu'minina ko wa anna Allah la yudhi'u ajiran mu'mini na Allah baya kauyala ladan mu'minai a duniya ne ake iya cutar da kai malami ya baka jarabawa ka ci A ya baka B ko ka ci B ya baka C ko ka samu C ya baka D ka yi applying a sake rimakin a ce ka ci jarabawa da grading da ya baka ko wani ma ya baka ka yi failing course ɗinsa a sake kuma a samu kaci duk a duniya yana faruwa ka a hana ka amma a wurin Allah ba a hana mutum hakkinsa abin da muka yi za a ba mu makin mu daidai wa daida babu gangancin rijiya kuma babu kuskure a wurin Allah a duniya wani malamin ma kuskure ya yi ba da gangan ya da kai ba amma a wurin Allah ana makin babu kuskure shi yasa a ranar tabbas kowa yake samu Allah ya ba mu alkhairi na'am الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Allah ta'ala ya ce allazina tajabu su ne waɗanda suka amsa lillahi aikin kadu suka mika kai zuwa ga Allah war rasuli da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qar bayan cutarwa ta same su da jarrabawa da ya faru ranar Uhud lillazina ahsanu minkum waɗanda suka yi ihsani a cikin su wata suka yi takawa akwai me ajirun azimun lada wanda yake mai girma shine aljanna mu ma Allah ta'ala ya ba mu aljanna allazina din nan menene ka'idar sa na hawo irabin sa ismul wusul ne amma me yake nufi anan anan mubtada ne wasu malamai kuma suna sa shi a matsayin na'atu ne ma yana iya daukan na a nan saboda me yana siffata bayan nan ne na bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra mu'min to sune wa ne alladhina istajabu tun gabanin su da su a duniya to sun amsa kiran Allah da manzonsa wannan ke bayyana cewa amsa kiran Allah da manzonsa yanzu amsa kiran Allah shine duk abin da Allah ya ce a Qur'ani ayi kayi kokarin yin sa duk abin da ya ce ka bari ka bari duk abin da ya inganta a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aikata ka aikata abin da ya ce ka yi mai ka bari ka bari to shine alladhi nastajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh a yanzu a baya mu amsa kiran Allah da amsa kiran annabinsa shine bin umarnin Qur'ani da kuma bin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ayoyi da dama Allah yakan ba mu misalai ko ya umurce mu da biyayya zuwa ga wannan tsarin ba ta ba misali ko da kwaya ɗaya ƙur'ani ya ayyu allazina amanu tajibu lillahi wa yaqwatul idza da'akum lima yuhyikum hmm. wa'lamu أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وألموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه sharuna cikin suratul anfal aya ta 24 Allah ta'ala yace ya ku jama'a da kuka yi imani ku amsa kiran Allah da manzansa idan suka raye ku zuwa ga abin da kuke rayuwa don shi don me muke rayuwa wallahi don addini muke rayuwa shi yasa Allah yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين cikin azzariyat aya ta hamsin da shida da hamsin da bakwai da hamsin da takwas hakikalin manufar mishin ɗinmu a nan duniya shi ne fa mu zo bauta Allah duk wani abin da kai a duniya koma bayan bautan Allah sunansa ribar kafa duk abin da muke inda ya fita a bauta to ribar kafa ne amma primary mission ɗinmu a nan duniya shine mu bauta wa Allah kuma definition din bauta fa yana da yalwa duk abin da kai in kai yadda Allah yake so sunansa ibada cin abinci in ka bi ka'idodin addini ibada ne bacci in ka bi ka'idodin addini ibada ne zuwa kasuwa in ka bi ka'idodin addini ibada ne zuwa karatun addini ko karatun boko in ka bi ka'idodin addini ibada ne aikin ofis in ka bi dokokin Allah ibada ne kasuwanci in ka bi dokokin Allah ibada ne siyasa idan ka bi dokokin Allah ibada ne sarauta in ka bi dokokin Allah duka kana samun ladan ibada a cikin su don haka ma'anar ibada shine duk wani abin da za ka yi na addini ko na rayuwa ka kiyaye dokokin da Allah ya sa maka in yace ayi ayi in yace a bari a bari wannan sai sa ka samu ladan ibada a cikin sa mafhum tayyib don haka Allah ta'ala yace mana me allazi nastajabu lillahi war rasul su sahabbai da suka je uhudu akan su ake magana waɗanda suka amsa kiran Allah da manzonsa duk jarrabawar da suka shiga dalilin saukan wannan aya kamar yadda imam ibn kafir ya kawo cikin tafsirin qur'anul karim haka kuma imamu zahu ya cikin ma'alimu tanzil haka kuma jamaluddin al Kasimi rahmatullahi alaihi ma ya kawo a cikin tafsirinsa haka abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alaihi ya kawo cikin aljami da ya kamil qur'an cewa ta sauka dalilin yakin uhud ne bayan an kammala uhudu mun ga irin jarrabawa da sahabbai suka samu irin hamza bin abdul muttalib ya rasu asadullahi wa asadu rasulillahi mus'ab bin umair ya yi shahada abdullahi bin jubair ya yi shahada manya-manyan sahabbai sun yi shahada har irin su anas bin nagar manya-manyan sahabbai sun yi shahada ana dawowa gida wani ya da hannunsa ya karye wani ya da an faka fiskar ya halitta har haƙorinsu an cire sallallahu alaihi wasallam suna dawowa su mushirkan da suka zo tsokada tun da har gida suka biyo su habbai za su koma su suka ce kai yanzu da mu koma maka ai gara mu fake bin su kawai mu karasa su sai suka juyo suna juyowa kuma fiye halla sai samu sabon wahayi cewa fa sun sake dawowa tun ba a huta ba a gida wani yana shiga gida iyalansu ana murna ya dawo lafiya ko ta ce an ce ku dawo za a koma sun sake dawo hmm. ai sahabbai la ilaha illallah waɗannan bayan Allah Allah ya kare yarda da su Allah ya kare yarda da su Allah ka kare mu daga cin amanar sahabbai Allah ka kare mu daga cin kafarsu wai a wannan zamani mutum ya zana wai ya dauka wai shi ibada ita ce zagin sahabi a wannan zamani idon ka sabon Allah kunnan mu sabon Allah yake ji baki cikin sabon Allah ka shiga intanet sabon Allah ka fito ka kalli billboard sabon Allah amma ka samu waɗanda suka yi sallah baya ga fiyayyen halitta suka koyi ƙur'ani a bakinsa ya koya musu tafsiri suka zama alaran momi a gaba gare shi idan ka aibata su ai shi kake aibatawa saboda shine malamin da ya tarbiyyantar da su waɗanda suke gura gurbi tun bai bar duniya ba ya bayyana su amma kai ka zo ka musu gaba ki ɗaya ka haɗe su ka musu cirikin goro wai ka zaki sahabi wallahi a wannan hali ke yin Allah ya a ce su dawo waɗannan bayan Allah wani ya karye ke fito wani hannunsa ne a daure babu lafiya haka ya fito wani an fasa kansa kawai sai ga sun dawo kawai suka ce to an kira mu za mu koma kawai sai mutum ya sallama da iyali kada shiga baka zauna ba ana marhaban bika kuma sai ka ce to an kira za mu juya. shine allazi nastajabu lillahi war rasul kawai suka amsa kiran Allah da manzansa min ba'di ma asabahum al-qurr wa fi riwayatin min ba'di ma asabahum al-qurr wato karku shine jin ciwo wato sun ji ciwo kuma ba kawai irin jin ciwo ne irin namu yanzu da za a kai ka asibiti a maka allurar dauke eh, zafi ba ko a maka allurar yin bacci tukunna a yi trifin ɗinka a'a su haka ake trifin ɗinka idan ka abu na ɗari bisa ɗari haka za a zo ana kirkin din duk ciwon da ke jikinsa in dorin karaya ne haka za a yi kirkin babu wata magani da za a baka wai kai bacci ko ya rage zafi haka suka yi amma haka suka juya Allah ya ce su ne waɗanda suka amsa bayan ciwo da cutarwa sun same su billazi na ahsanu minhum waɗanda suka yi ihsani a cikin irin waɗannan bayan Allah wata kau suka yi takawa menene ihsani ihsani ga shi nan ko cikin arba'u na hadith ko hadisi na nawa hadisi na biyu na hudu na ibnu mas'ud ne ai inna ahadakum la yajma'u khalquhu wannan na biyu ne eh hadisin waye na hadisin waye Umar bin Khattab Allah ya muku albarka wanda ya bayyana maqamul Islam da maqamul iman da maqamul ihsan hadisin asali yana na biyu arba'un hadis amma a muslim ya hadisi na nawa yana hadisi na takwas na faɗe shi ko a hisnul muslim ko ban gaya muku ba to ba a kiyaye ba ne so <laughs> wannan hadisi ya bayyana menene ihsani ihsani shine an da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan baka yin wannan kuma to ka rika bauta kana da yakinin Allah yana ganin ka shi ne duk abin da za ka yi in za ka iya bauta Allah kamar kana ganin sa shi yafi in ba za ka iya ba to ka yi bautan kana da yaƙinin ko ina ka shiga Allah yana ganin ka sallan a cikin jama'a kyan ta da sallan ka kai kada a cikin daki a duhu kana sallah a dare wani ya cikin jama'a zai yi ruku'u lafiyayye yana lafiyayya ra'a zai zauna ta kulle yadda ka san wani limamin harami aka kawo amma ya shiga shi kadai yana sallan da zaran da yana ganin zalim da amin kar sai ka ji Allahu akbar to wannan babu ihsani ibadar ka in kana da ihsani da a cikin jama'a da a boye haka take hmm. saboda ko ina kake Allah kake bauta kuma yana ganin ka sannan sadakar ka idan zaka bayar ana gani da a duka daya ce ba za ka ce ba a gani ba sai ka jefa wata dan naira ɗari matacciya in ana gani sai ka ɗauko zabi abin kuɗi sai ka jefa naira dubu ɗari ka ce wannan kada a tsare na mana a to wannan bai yi ba shi ma'anar ihsani ko me kake ba ka canjawa ana ganin ka ba a gani Allah kake bautawa akan addinin ka da yabo da zagi babu bambanci dan an yabe ka ba zai sa ka kara ba dan an zage ka ba zai sa ka daina ba duka iya cikin ihsani yana cikin ihsani in wani ya maka alheri to ka ninka alherin ka rika roƙon Allah ya baka damar da zaka saka masa duk wanda ya maka alheri ko na daukan ka aiki ko koya maka sana'a ko karantar da kai ko kuma mai gidanka ne a kasuwa ko wani abu ka fatan Allah kai ka matakin da zaka masa alherin da ya bi. wanda ya maka in ba haka ba Allah ya baka ikon kai wa zuriyarsa a bayan wannan duk yana cikin ihsani in mutum ya maka sallama ya ce assalamu alaikum kai ka masa wa alaikum assalamu wa rahmatullah la da ashirin ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh la da ne talatin kin yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kai ka kara masa da murmushi wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh wannan shi ma ihsani ne shi yasa Allah ta'ala yakan hada ihsani da takawa shi ihsani bauta wa Allah kaman kana ganin sa in baka ganin sa kafan iya ganin ka takawa kuma shine an amanta ta'ata Allah ala nurin min Allah tarju thawab wa an tatru ma'siyata Allah ala nurin min Allah takafu ikab shi shi ihsani da takawa duka ayyukan zuciya ne idan suka shiga zuciyarka baka san yaushe gaban kake aiki da su din ba in babu su a zuciyar sai kake kwaikwayo to sai a gane da mun baka mallake su ba shi sa ake gazawa wajen emotional intelligence in mutum ya zama fake ne ba original ba to cikin sauki sai ya fene shi yasa a ka'ida shine zuciyar ce ake so ta gyaru in ta gyaru dukkan gangan jiki yana iya gyaruwa Allah yakan bayyana mana takawa da ihsani a Qur'ani a wuri daya هذا ما koda misali كولا مثالي سيدي ذاته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون wannan aya ta ƙarshe ce ban da kuna a wata sura na hali aya ta nawa ta ƙarshe ta nawa kenan A'a. Na nahl ba ta kai 129 ba dan uwa in ko ta kai to sai mun koma tsangaya a ran har ga Allah sai mun koma 128 kun yadda to ta yi sa'a Allah ya maka albarka don karkata da hankalin aran ma a yanzu da wannan gemun nasa yanzu kace koma tsanga ya kara aya da ya kada shi da aiki <laughs> aya ta 120 daga cikin hali Allah yace inna allaha ma'al ladina tsawo. wal ladina ko? Allah iya tare da masu takawa ko masu ihsani shine ka hada takawa da ihsani to ka zama dan gatan Allah duniya da lafira. duk abin da za mu yi bautan Allah mu rika yi a bayyana da koyi duka dai ne duk wanda ya mana alkhairi mu yi kokarin ninka masa da alkhairi Har kuma mu kuskura mai ihsani ba ba a masa alheri ya zaka da sharri iya cikin yadda zamani ya lalace yanzu wani aka masa alheri ma da sharri yake sakawa shi yasa laraba ke cewa wai ka sharra man ahsanta ilai ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa saboda mutane da yawa suka zama butulu a yanzu to kai kokari ka da butulu duk wanda ya maka alheri kar ka ci amanarsa a rayuwa a kowane hali in dai mutum ya taimake ka ta kowace hanya to kar a same ka cikin cin amanarsa shi yasa idan muka duba wannan aya daga cikin manyan darussa da muke koya wanda kuma zai a very relevant a yanzu a fourth industrial revolution shine cewa a leadership loyalty is very important wato loyalty ai me yasa sahabbai suka amsa fiyayyen halitta الذين استجابوا لله min من بعد ما أصابهم القرح saboda loyalty addini ya karantar da loyalty amma da bambanci tsakanin loyalty da tumasanci shi loyalty ga fiyayyen halitta wajibi ne bin umarninsa a yau ka zama loyal ga babanka loyal ga mai gidanka da ya koya maka sana'a loyal ga wanda ya koya maka addini ka nuna loyalty ga wanda yake shugabanka ya taimake ka duka a shari'a daidai ne amma yaya loyalty na addini yake loyalty na addini duk wanda ya taimake ka har abada karka ci amanar wanda ya taimake ka idan yana yin abin da kai ba ka yarda da shi ba to kuma ba za ka yaƙe shi ba sai ka janye jikinka ka zama neutral a ciki loyalty yana daga cikin ka'idar wanda ya taimake ka in yana daidai ka taimake shi akan daidai din ɗari bisa ɗari ya yi nasara idan kuma ka ga zai kuskure ba za ka koma ke ka zage shi ko kai habaici ba sai ka zo gaban sa ka gyara masa ba loyalty bane idan wanda ya taimake ka yayi barna ka ce barna daidai ce a ba loyalty bane sai ka je kunnan sa sai ka ce a ah, ran ma a gyara kaza fa kaza din nan dan yi kuskure to wannan shine loyalty duk wanda ya taimake ka a rayuwa ko biyan ka aka yi ka yake shi karka yadda shine loyalty idan ka wayi gari ya zama ba ka da loyalty ko a aikin gwamnati ne ko a almajiranci da malinta ne ko a kasuwanci ne ko a siyasa ne ko a karatun boko ne ko addini ne daga nan za a gane kai butulu ne idan yau kana da wani ya taimake ka sai ka bashi dalilin me dalilin in dan kasuwa ne jari ya kare ko malamin ka ne kana ga yanzu kai sabon masallaci kai zaka fara zagin sa daga nesa to mutanen ku za su gane cewa tun bai ci amana wani mu ma kar mu yarda da shi hmm. duk inda kai bai train dai da ya taimake ka ranar da kake gabai da kake tsammanin ba abin da zai maka sai ka butulce to duk duniya ba mai kare yadda da kai daga ranar rekodin ka ya lalace An ya ci amanar wani ma kai ma in ka da shi to zai ci amanar ka to shi sa a ka'ida wanda ya taimake ka a rayuwa kar ka yake shi kana iya yin abin da ya fi nasa kana iya ganin wani malamin da ya fi malamin ka na da karatu ka koma wurinsa amma bai zama dalilin wanda ya koya maka dan baka zage shi ba in a harka ce ka rayuwa a karatun boko wanda ya fara karantar da kai a firamare ko ina ka je ka gara ka ce Allah shi gafarta mana sunan sa malam shi ya koya maka ABCD kada ka ce yanzu kai PhD shi ba malami bane a aikin gwamnati haka ne kana yanzu ka zama director akwai wanda tun a ainihin entry level shine oganta kar ka manta da shi wanda ya sama maka aiki har abada kar ka ci amanar sa wanda ya koya maka sana'ar hannu tele ne ko kafinta shine ko menene har abada kar ka ci amanar sa mafu tsayi a rayuwa kana iya ga abin da ya fi abin da ya maka amma wannan dan karabu da shi is not a reason kuma sai ka amana ba a nasara sai da loyalty kin ka duba manyan kamfanoni a duniya yau daga cikin abin da suke ba sa wasa a duniya shine loyalty kamar microsoft irin apple irin tesla idan ka kuskura ka ci amanar su ɗaya daga ranar ka ba aiki da su in kaga sun yi imel wa ma'aikata da kalmomi mai tsanani to shine akan ba sa yarda da betrayal saboda ka'idar su akwai kan banda in kai aiki da shi ko ka bar aikin akwai sirrin su suka baka har amana ba abada ba a bukatar kai disclosing a wani wuri so duk wannan sai ka koya ka yi wa wani essay ka yi of sub wa wani wani ya baka matsayin ka zaki akwai amanar sadaka koya ko kai aiki da shi ko malamin ka a majalisi kai ne sakatare akwai amanar sirri da ya baka a masallacin ku so duk inda ka ka kiyaye amanar da ya baka mafhum tayyib idan mutum iya da loyalty bai da cin amana to zai ci gaba a rayuwa in aka ce sai ka butulce wani da ya taimake ka tukuna a taimake ka sai na hankura Allah ne mai yi kar amana wanda ya taimake ka ko yaya aka yi kar ka amanar ba mai iya yiwa ba ku tare mai iya yiwa kana wata harkar da ta fi tasa saboda ta fi wannan daraja ko ilimi ko matsayi ko tantanta amma kar ci amana wanda ya taimake ka a baya in ka ci amana wannan amanar za ta biyo ka za ta fi ka kuma za ta taɓa iyalanka mafu fayyab kana da loyalty ko hari aka kawo mai gidanka ina yake ba za ka ce ga inda yake dan arabu da kai ba za ka iya haƙura kai ka rasa rayuwarka akan kare mai gidanka saboda me kana jami'in tsaro duk wannan loyalty ne Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am wata ko suka yi takawa ajrun azim akwai lada mai girma lada mai girma ibn abbas Allah ya kara masa da yake ita ce aljanna ƙara ma akwai ayar aljanna da zaka ba mu na cewa masu takawa za su je aljanna تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ولا سورة ولا سورة مريم بند كونا مورف آية نوى آية 63 tilkal jannatu allati nurisu li ibadina man kana taqiya Allah yace wattar aljannar muna gadar da ita ne ga bayinmu masu takawa wannan aljanna ita ce ajrun azim kuma ga wasariqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha السماوات والأعدة للمتقين حيث الذين ينفقون في السراء والضراء wal الغيظ والآفين عن الناس والله يحب kaga kan ya ce muttaqina ali imran da da 33 134 zai ce shi kuma muhsinun da aka al muttaquna humul muhsinuna wal muhsinuna humul muttaquna da takawa da insani a hada suke kawai akan takawa insani karin wata daraja abinda ba hausa ke cewa wai in kana da kyau ka dada da wanka idan kai wanka ma ka fesa turare ko Na'am, نعم الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين سورة وأن قال لهم الناس متاني سكتي مسو إن الناس للي متاني قد جمعوا لكم حقيقة سنتاروا دنزا سكتشيكم fakshauhum ku ji tsoronsu Allah ya ce fa zadahum imanan sai wannan ya kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya wadatar mana kuma mun amince mun yadda da kariya ta Allah alladhi da sune waɗanda me ka'ida wannan ana shi ma shi ma na'at ne yana sifata bayan ne kana lahumun nasu mutane suka ce su ne munafukan da suke sawa kar a yi wa fiyayyen halitta biyayya karkashin jagorancin abdullahi bin ubayi bin salul su suke cewa to yanzu ɗan kaɗan ɗin su masu zo ga wahal da suka baku a hudu kuma yanzu kun da gida ba ku ba ta ba za a koma innan ta kad jama'u lakum su fa mutanen nan ba mushrikan masa sun taru ba za su ga bayan ku kar fa ku yadda ku goma kai ga ka kare ma kana da uzuri ko a wurin Allah wani ga gidan an fasa fiska su aina da uzuri sai suna musu kamfen din shaitan نكد تكسكول حكومة شين إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم كجزوا رأسوا كجزوا رأسوا كجزوا رأسوا كما أفل الخشية باء صورم متند خشية تريد صورة الله أرب ما كان هذا مثالي ومن الناس والدواب والأنعام يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور محل الشاهد إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah ya nuna kashiya Allah ake yi wa kuma malamai ke yi zuwa gare shi wannan suratul fatir aya ta nawa Allah ya maka albarka aya ta 28 ne a cikin fatir kaga anan sai ya ce fakhshawhum ku ji tsoron su tun da yanzu kuna da experience cutar wanda suka muku a uhudu to yanzu ai kuna da ilimin za su iya muku illa nan gaba to sai suka ce fakshauku Allah ya ce faza da kun imanin wannan sai kara wa sahabban wani ya zo hannunsa a karye kafa a karye wani an fasa kansa da aka ce sun fataro sun zo da makamai sun zo da yawa fiye da na uhudu yanzu suka dawo sun karo sun karo yawan jama'a maimakon a kare Allah ya ce sai imanin su ya karu sahabbai imanin su sai karu wanda yake bayyana mana akwai fa'ida ilmiya duk mai cikakken imani jarrabawa tana karuwa imanin sa da Allah karuwa yake in dai jarraba tana karuwa maka imanin ka da Allah karuwa ya dace bai dace ya rabu ba kuma akwai misalai da dama a Qur'ani na inda Allah ya bayyana banda wannan na sahabbai imanin su na karuwa da jarraba karama ba mu koda misalin kwaya saboda lokaci ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا jazakumullahu khaira wannan cikin suratul ahzab aya ta 22 da 23 walamma ra'a almu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu ma zalahum illa imanan wa taslima wannan bai kara muku komai ba sai imani da miƙa wuya a wurin Allah kuma yace minal na rijalun صدقوا ما أحد الله mai فمنهم من قضى نحبه ومنهم ta gudila. Imanin su babu إيمان سباب سواتوا cikin ahzab aya ta 23 wannan yake bayyana mana da sahabbai suka ga ahzab su ne gurub gurub na ana haɗa ƙarfe na maƙiya ana haɗa karfi da ƙarfe da suka ga wannan group mai suka yi ha suka ce wannan shine ma wa'adana Allah wa rasuluhu kuma suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon sun yi gaskiya wannan bai kara musu komai ba sai imani Allah kuma yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wama baddalu tabdila ai magana sai qur'ani kuma Allah Allah ne akan mus'ab bin umar ke yi halta ya karanta wannan aya ta azab ta 23 cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alai don haka wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil dan uwa har ga Allah ni ga launi ba jiyau ba ina da ilimi na haqqul yaqin na duk wanda ya shiga jarrabawa ya faɗe ta da bakinsa ya bi ma'anarta kuma ya imani da Allah Allah zai cire shi a wannan jarrabawa ne annabi ibrahim alaihissalam da aka jefa shi a cikin wuta wannan kalmomi din ya fada ana jefa shi a wata mai suka ce ba muku aya biyu قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم bin suratul anbiya dauki aya ta 68 69 70 71 kaga darasi annabi ibrahim a lokacin sa haukansa aka yi a cikin wutar da ba a zuwa kusa da sai da majajjawa aka jefa shi a wuta yana fada ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kuni wuta kasance ita ma baiwa Allah ne Ke zama sanyi amma ba irin sanyin fridge mai cutarwa ba sanyi lafiyayye kuma da aminci ga Ibrahim kawai sai igiyarta da aka daure shi ta ƙone, sai gashi akan wuta yana tafiya ita ce kalmar da salaha Ibrahim kamar da hadisin Ibnu Abbas ya fada a cikin Bukhari hadisi na hudu. ana jefa shi a wuta ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi kenan wutar shi kenan sai ta Jiya ta kone wutar ba ta kona shi ba ga kisar abu musulmin al abdullahi ibn saul iya cikin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta amma bai taba ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya zama yana cikin al ake kiran sa auren malaman hadisi lokacin aka yi wani sarki a yaman azzalimi mai cutar da mutane yana da awarci annabi ne da wuta yake kona mutane wuta yayi cewa an ka masa kawaye shi ba annabi bane sai a jefa ka a cikin wutan gaba daya Ya sa aka kama abu musulmi da kaulani aka jefa shi a wuta ana jefa shi yana addu'a ya man la yuhzamu junduhu wa la yughlabu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakeel yana faɗan wannan da aka jefa shi a wuta kawai Allah ya ce gashi yana tafiya akan wutan ba abin da ya shafe shi wutar saboda zafin da idan tsuntsuna wucewa ta sama yana faɗowa cikin da saboda tsananin zafi amma aka jefa mutum da kafa sai fito bai taba ga fiye kanta ba amma ya musulun da to zamanin sa sai zamanin sai dina abubakar ne shigo cikin garin madina da makka umar bin khattab na ganin sai ta a kai ne abubakar ne sai sai ni abdullahi ibn sa'ud sai kira sunan da ba a ba dan abdullahi al-kunya ba sai ce don Allah kai ne sai murmushi ya ce ni ne umar bin khattab ya kama shi ya fashe da ku kai rungume shi ya kai shi gaban abubakar sai ce to ga yau abu mutumin kaulani ya zo bada suna jin labarin su irin azabar da aka basu amma yayi resistin amma da yake hasbunallahu wa ni'mal wakil wutar ba ta kota shi ba yan fashi ka gani akan hanya ne a gidanka aka zo a da kai so ake a zalunce ka akan harkar karatunka ko kasuwancinka ko sana'arka ko sarautarka ko aikin gwamnatinka ko wani abin da kake yi kowace harka ji a duniya in aka shirya zalunci ka rike hasbunallahu wa ni'mal ka kaga aiki da gamawa Allah zai baka maganin makiyanka hasbunallahu wa ni'mal wakil in kace hasbunallahu kai ba zai ma kare bari mu tashi akan hasbunallahu wa ni'mal wakil gobe da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم